Batun yanci ta fuskar kuɗaɗe ga majalisun dokoki na jihohi da ɓangaren shari'a na jihohin da kuma ƙananan hukumomin Najeriya na daga cikin jerin abubuwan da majalisar dokoki ta Najeriya ta shiga sassan da aka yi wa kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar a kwanakin baya. a duba wannan al'amari na bawa ƙananan hukumomi yancin kansu samu abin da za su rinka gudanarwa al'umma su yau kananan hukumomi waɗansu su sun zama kufai kuma muna kira da a kalli al'ummar domin a ceto rayuwarsu ta hanyar bawa kananan hukumomi cin gashin kansu guda cikin shugabannin kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta Najeriya reshen jihar Kano kenan a yayin wani taro gabanin majalisun dokokin jihohin Najeriya su amince da gyaran wasu sassan kundin tsarin mulkin kasar a kwanakin baya Baya ga ma'aikatan ƙananan hukumomi su ma 'yan siyasa na ƙorafi kan yadda gwamnoni ke rike da kuɗaɗen ƙananan hukumomi a Najeriya. Malam Aminu Mai Dawa fage ɗan siyasa ne a nan Kano. Rike kuɗaɗen ƙananan hukumomi da aka yi shine ya gadar da mummunan talaucin da har yanzu ba a fita daga cikin sa ba a Najeriya a wannan tafiya da muke ta demokuraɗiyya. Amma an ce alama bazaranci suke da kuɗaɗen. To su kuma gwamnonin wuri suke yi da shi. Da haka ne duka me yasa aka gidan yari idan mutum ya yi almubazaranci ya je daga na gaba aka ga zafin ruwa amma a sakan musu kudaden su saki yan kwangilar da za su yi da aikace aikacen da za a yi da yadda za a ciyar da kananan hukumomi yanzu fa idan ka zagaya wata karamar hukuma ka gani bambancin su da makabarta kawai tukwane sai tsuntsaye da suke kuka babu wani abu a karbashi ake to amma mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar Jigawa Honorable Amir Garba mai kuɗi yayi karin haske game da ma'anar baiwa kananan hukumomi yancin su ba wai ana nufin kawai an baka dama bane gaba ɗaya kai baka da wani ba wani hurumi a kanka ba za a baka dama ne za a baka kudin ka sannan kuma akwai dokoki da jihohi za su yi na tabbatar yadda za ka sarrafa kuɗin da kuma yadda kuɗin zai ta sannan kuma su duba ka akan kuɗin shin kai da in ba wa za a bawa tunda akwai wani mekanizm da za ka yi cikin na mutum kuma in yayi ba daidai ba za ka yi hukunci a kansa to ni na ga wannan ba wai wani abu ne wani da yake da matsalar wahala ba sai ji a cewar honorable mai fada bello dan majalisar dokoki ta jihar kano matsalolin da talakawan karkara ke fama da su ba sa rasa alaka da wannan batu na yancin kananan hukumomi ta fuskar kuɗaɗe ba yadda za a yi ka ba wa mutane aiki kuma ka riƙe kayan aikin sannan kai zaton za su yi aikin gararin da mutane suka shiga na abubuwan da da suke yiwuwa yanzu ba sa yiwuwa yadda kudade suke jujjuyawa a tsakanin mutane ta hanyar kudaden da ake kaiwa kananan hukumomi wanda yanzu babu duk wannan tsitsitsi din da ake na magana talauci da waye duk bayan rasa nasaba da rashin zuwan kudin karamar hukuma kai tsaye zuwa karamar hukuma majalisun dokoki na jihohi dai na da muhimmiyar rawar takawa wajen tabbatar da 'yancin kudaden kananan hukumomi ko a yau din nan aka zo ƙuri'a zan karkata wajen su samu gahin kansu kuma ko a baya ƙura'a ta kenan kuma ra'ayina kenan kuma na san shine ra'ayin yawancin 'yan majalisu akasarin matsalolin da ake samu a ƙasar nan ya faru ne ko yana faruwa ne sakamakon ƙananan hukumomi ba su da yadda za su yi matuƙar aka sake dunguro wannan batu na jaran tsarin mulki to lallai zan iya iyawa ta a majalisa ta ta Kano da kuma ma makota mu tabbatar da cewa an goyi bayan su samu gahin kansu. Honorable Kabiru alhassan Rim kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.